Hukumomin tsaro a jihar Bauchi sun tabbatar da kisan wasu mutane guda uku ciki har da hakimin garin Soro a ƙaramin hukumar Ganjuwa a daren jiya Asabar. Kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Haruna Muhammad ya shaida mini a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho ya ce 'yan bindigan kimanin su shida suka yi kwantan bauna kafin su yi dirar mikiya tare da buɗe wuta akan mutanen. Jiya da misalin karfe bakwai da minti wasu mutane su guda shida dauke da makamai wanda muke kito da zaton yan fashi da makami ne sun mikiya a can kasuwar toro da suka je sai suka kashe wasu yan kasuwa guda biyu da kuma hakimin wannan gari wanda sunan shi abdulrahman isa baba dan shekara arba'in da biyar kasan sun jiya kasuwan su ne eh. suka ɗaiɗai wasu kuɗaɗe da kuma nawa bane a gurin nan wanda suka harba a kasuwa so suka gudu jami'an mutum je gurin saboda muka samu labari muka garzaya wannan guri muka kwashi wayannan wanda aka harba aka kai su asibiti sannan kuma muka killace wannan eriyan gaba daya da zumman kama wayanda suka yi wannan ta'asan sannan kuma za ka iya tunawa ranar talatin ga watan bakwai dubu biyu da goma sha hudu mun samu wani abubuwan da ke fashewa a can azare tun daga wannan lokaci rundunar mu ta shiga aiki haikan daga bisani dai mun samu mun kama wani suspect guda ɗaya sannan kuma a dalilin kama shi da muka yi mun samu bindigogi guda bakwai biyu daga cikin su g3 biyu daga cikin su k2 rifle sannan kuma akwai wannan bareta rifle guda sannan kuma da double barrel gun guda ɗaya yanzu haka yana taimaka mana wajen yin bincike sannan kuma akwai wasu 'yan fashi da makamai ma guda To kaman na wanda ya faru a garin Soro jiya din nan kun iya kama su ne ko kuma dai me ake ciki? Eh yanzu haka muna nan muna ta bincike. Mm, duk abin da bincike ya za mu sanar da ku. Bayanin kuna gwada mutane uku ne aka kashe amma kuma wata majiya na bayani cewa mutane hudu ne. Ato, ah, mu dai majiya mu abin da muka gani zahiri ko muka tabbatar mutane uku ne. Me kake faɗa wa al'umma? su gaba da addu'a Allah kawo mana a ƙarshen wannan al'amari. Bayani kenan daga bakin kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi dangane da aika aikar da wasu 'yan bindiga suka gudanar a garin Soro. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.